To a wannan biki dai an lalata makamai biyar da takwas ne waɗanda suka kunshi wato nau'uka na bindigogi kamar su AK-47 da grenade da kuma albarusai da ainihin irin bindigogi na gargajiya waɗannan su ne aka lalata a yau dinnan sannan kuma an yi wannan biki a gaban ah, wakilai na fadar shugaban ƙasa wato shugaban kwamitin karɓe ƙananan makamai na gwamnatin tarayya da kuma wakilan ƙungiyar nahiyar afirka ta yamma da na ƙungiyar tarayyar turai dukansu a gabansu aka gudanar da wannan eh, shiri na lalata makamman tare kuma da wato kungiyar undp eh, duk suna a wannan wuri aka gudanar da wannan To menene makasudin kona waɗannan ko kuma lalata waɗannan makamai? Saboda a hana su sake komawa cikin al'umma domin eh, idan ba lalata su ba da akwai yiwuwar su sake koma cikin al'umma kuma eh, waɗannan masu aikata laifi eh, ko sababbi za su kai gare su kuma su yi amfani da su domin hallaka rayuwa ta jama'a wannan shine dalilin da yasa ah, shi mai daraja gwamna ya shawarci shugaban ƙasa sannan kuma eh, aka gudanar da wannan aiki bayan wannan mataki sai kuma mai dangane da shirin kwance damaran waɗannan 'yan bindiga da suke ci gaba da haifar da matsala a jihar zamfara wato mataki na gaba shine za a ci gaba da tattaunawa da dukkan waɗanda suka yarda su ba da haɗin kai da goyon baya a wannan shiri na tare kuma da hannunta makamai ɗin a ƙarƙashin jagorancin mataimakin gwamna malam ibrahim wakala shine eh, ake gudanar da wannan sulhu tare kuma da tattaunawa kuma mutane da dama musamman nuna farin cikin su tare da jin daɗin su dangane da wannan abu da ake yi saboda ana ƙara kwantar ma mutane da hankulansu eh, domin ci gaba da gudanar da al'amuransu kamar yadda suka saba. To ya zaka kwatanta ita jihar ta zamfara yau dangane da matakan tsaro da ake ɗauka? To a halin gaskiya kasan sha'anin tsaro abu ne mai wahalan gaske domin su waɗannan 'yan ta'addan sun rigaya sun yi gindin zama a kusan sassa da dama na Najeriya kuma suna rike da manyan makamai a gurinsu sannan ba mu da isassun jami'an tsaro da za su tunkare su sannan babu isassu tare da kayan aikin da suka kamata a ciki. jami'an tsaron suna da shi don tunkara su don haka ana nan ana ci gaba da gudanar da wannan aiki tare da neman bayanai na inda waɗannan mutane suke buya domin a san ta hanyar da za a fito musu domin magance wannan matsala da ake fuskanta. Ibrahim da Sara mun gode sosai da wannan bayani da kai mana. To madalla malam